buƙatar ɗan adam da adana bayanai musamman ta ɓangaren lissafi ya ce lissa ƙirƙiro ababe daban-daban da za su taimaka wajen cimma wannan buri. Daga abacus zuwa calculator farko, injimin lissafi na Charles Babbage har zuwa ENIAC abubuwa ne da aka ta ƙirƙirowa kafin cimma kwamfuta irin ta yau. Ni ne Albashir Isaac Ibrahim, mu da sake haɗuwa a wannan tasha. Tarihin kwamfuta tarihi ne wanda ya ƙunshi yadda ɗan adam yake rayuwa. Mutanen da suka kware a lissafi a da su ake kira kwamfuta. Yatsun hannu su ne abubuwa na farko da ɗan adam ya fara amfani da su wurin yin lissafi, don haka aka samu abin da ake kira Best-ten number system. To daga baya ga wannan kuma an koma amfani da duwatsu, wanda sanadiyan duwatsu aka samu ilimin calculus. Bayan duwatsu an yi amfani da abubuwa da dama kamar su zane a jikin itace, ɗaure itace da kuma kulle-kulle a jikin igiyoyi. Wannan duk yana daga cikin hanyoyin da aka dinga amfani da su domin adana lissafi. Abacus abin da yake firem ne na katako wanda yake ɗauke da wayoyi sanye da tsakiya. An ciro shi ne a ƙasar China shekaru wajen dubu biyar da suka gabata. Abacus ana amfani da shi wajen yin lissafi mai matuƙar yawa wanda ya kai kimanin miliyan. Kamar yadda muke gani a nan mai amfani da abacus domin lissafi kenan yake janyo kowace tsakiya zuwa wajen da ya dace domin ɗaukar lissafinsa. To daga wannan sai fasahar Blaise Pascal wadda ake kira De Pascaline wadda ita ce kakuleto ta farko a duniya wadda tana ɗauke da gears da ake motsawa da kuma wajen nuna sakamako wanda ya yi kama da speedometer na motocinmu irin na yau domin duba sakamako. Jacquard Loom abin saƙa ne wanda Joseph Marie Jacquard ya ƙirƙiro wanda shi ne abu na farko da ya nuni dangane da yadda za a adana bayanai ga kwamfuta domin su ba ta umarni ta gudanar da abin da ake so. Ya yi amfani da abin da ake kira punch card domin shigar da umarni ga masaƙa don ta cire saƙa dangane da jerin umarni. Wannan dabara ita ce ta kawo tsarin da kwamfutocin yau suke aiki bisa da umarni da aka shigar masu domin yin aiki. wato stored programs. Ta wannan hanya ana iya canja punch card din domin a cire design na daban. Kamar yadda muke gani wannan sakamakon wata saƙa ce da wannan masaƙar ta yi sakamakon shigar mata da punch card wanda yake ɗauke da umarnin da aka tsara. Charles Babbage shi ake yi ma ne da Father of Computer wato uban kwamfuta kenan sakamakon ƙere-ƙeren da ya yi na injimummuka daban-daban. ciki har da differential engine da kuma analytical engine wanda ya fara amma bai gama ba. Injimin ne da suke warware matsalolin lissafi kala daban-daban, amma kowane daga cikin injimin an yi shi ne da matukar karafuna wato mechanical. Injimin yana da bangaren shigar da bayanai ta fuskar juya shi, haka zalika kuma yana da bangaren sarrafa bayanan wanda yana dauke da giyoyi kala daban-daban, sannan bangaren da zai nuna sakamako. Fasahar da Charles Babbage ya yi dizayin ya bari ita ce ta haifar da abubuwan da ake kira kwamfuta a yau. Wato injimin nashi wanda ya tsara yana ɗauke da dukkanin surorin da ake so a ga kwamfuta ta haɗa su kafin ta kasance kwamfuta. Wato wannan ya haɗa da ɓangaren input, output da kuma processing wanda shi ne kwamfutocin yau suke aiki a kai. Ada Lovelace ita ce ta duba dizayin ɗin da Charles Babbage ya yi kuma ya bari ta fahimci me yake nufi sannan kuma ta yi rubuce-rubuce wanda za su iya su sa a ƙaddamar da abin da ya bari. Ita ta ba da shawaran a yi amfani da zeros and ones wato binary kenan saɓanin amfani da Best-Ten number system wanda aka fi sani da 123. Bisa wannan ƙoƙari da ta yi ana mata lakami da first programmer wato mai ba wa kwamfuta umarni ta farko a duniya bayan ta mutu an samu wani programming language sunanta wato ada wannan ne karo na farko da mace ta shigo cikin wannan maya ta samar da kwamfuta a duniya amma kuma ta yi matuƙar taka rawar gani a wannan bangare tabulation machine wanda Herman Hellerich shine ya samar da wannan fasaha wanda shi ma ya kokari wajen samar da abin da zai shigar da bayanai ya inganta yadda wannan fasaha tashi take aiki ta inda a ƙarshe ma aka haɗa nashi kamfanin da wasu kamfanoni uku wanda su ne daga baya aka canja sunansu zuwa abin da ake kira International Business Machine wato IBM kenan wanda har yau suna kera kwamfutocin da ana aiki da su. Grasshopper mace ce mai baiwa kwamfuta izini wato 'programmer' kenan wadda ta yi aiki kan kwamfutan da ake kira Univac da kuma sauran kwamfutoci na wannan zamani. Ta taimaka sosai wajen kirkiro da inganta abin da ake kira compilers. Sannan kuma ita ta kirkiro wani programming language wanda shi ya zama jigo ga COBOL programming language. Grasshopper an yi matuƙar damawa da ita a harkar samar da kwamfuta ga duniyarmu ta yau. Kwamfuta ta farko da aka kera a duniya ita ce e inia wato Electronic Numerical Integrator and Computer. Wannan karon aka kirkiro abin da yake dauke da cikakkiyar surar da kwamfuta take bukata ta kasance kwamfuta kuma take amfani da wutar lantarki sabanin amfani da karafuna. John Mockley da Presper Eckert su ne wanda suka kirkiro wannan kwamfuta a makarantar Moore School of Electrical Engineering da yake jami'ar Pennsylvania na ƙasar Amerika. Sun shafe tsawon shekaru biyu suna wannan gagarumin aiki wanda duk abin da ya bayyana su suka samar da shi babu wani aiki a ƙasa wanda za su duba domin su yi inkari da shi. irin shi ne na farko a wannan tafiya eniac tana ɗauke da kayan wucin gadi na lantarki wato abubuwan da ake kira electronic components kenan kamar su resisto dubu saba'in kapasito dubu goma sai makunnai wato switches guda dubu sittin sai injin bututu wato vacuum tubes su dubu goma sha takwas wanda su ne fasahar da take aiki a kai. Tsawon ENIAC ya kusa taku ɗari wato 100 feet kenan da kuma nauyinta wanda ya kai ton talatin. Tana matukar cire zafi a yayin da ake aiki da ita. ENIAC tana iya haɗa lambobi 5000, lunkawa kuma 377 da kuma rabawa 38 a kowane sakan. Da wannan kwamfuta aka ci gaba da inganta yadda kwamfuta za ta yi aiki, aka ci gaba da rage girman kwamfuta domin ta shiga hannun mutane. mutum guda ya iya amfani da ita Aka zalika aka ci gaba da yin ƙoƙarin yadda za a rage adadin tsadarta domin mutane da dama su mallake ta to daga eniac wadda ta fi girman ɗaki guda Ku duba ku gani yanzu wace na'ura ce take ku a yayin da kuke ganin wannan bidiyo. Muna godiya ta musamman ga wanda ya biyo mu har wannan lokaci muna kuma kira a danna alamar subscribe da kuma alamar yabo domin samun waɗansu bidiyoyi makamantan wannan a wannan tasha tamu.